يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو, أسب يو لهدي sha hudu ga watan shawwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara uku wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu uh, muna nan a cikin darasinmu na wannan risala ta wasaya wa taujihat fi fiqhi ta'abbudi li rabbil bariyat ta babban malami a sheikh ibrahim ibn amir ar-ruhaili hafizahullahu ta'ala uh, wannan shine darasi na biyar a cikin jirin darussan wannan risala wanda a darasin da ya gabata mun tsaya a wasiya ta mun karanta wasiya ta tara wadda malam ya jawo hankalinmu a cikinta dangane da yin iyakar iyawa wurin mutum ya ga cewa yana samun ɗaukaka da ci gaba a mataki na bautar Allah subhanahu ta'ala ba yana tsaye a wuri ɗaya ba ko kuma yana ci baya min ji bayanan da malam ya kawo mana a nan da kuma misalai na waɗansu daga cikin bayin Allah na ƙwarai magabata waɗanda aka ba da bayanin cewa kullum rayuwarsu ƙaruwa take yi a cikin alkhairi babu ranar da alkhairinsu baya ƙaruwa za mu tashi yau akan wasiya ta goma mala yace ashiran wasiya ta goma mulazamatu tawakkuli ala Allah lizimtar tawakkali ga Allah dogara ga Allah mutum ya lizimci dogaro da Allah subhanahu wata'ala domin idan ba da taufikin Allah ba babu abin da mutum zai iya yi da aka mutum ya zama dogaran shi ga Allah ne subhanahu wata'ala ba da dabarar shi da wayan shi ko hikimar shi ba ya zama al'amuran gaba ɗaya ya dogara ne ga Allah subhanahu wata'ala a kansu wa idamatu du'a kuma mutum ya zama yana lizimtar addu'a da roƙon Allah ya dogara ga Allah kuma ya maida al'amuran zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya rinka roƙon Allah da nema a wurin Allah Allah maɗaukacin sarki ya mai tallafi ya sa mai hannu a cikin al'amuran. Wata zarru'u lahu kuma mutum ya rinka ta zarru'i ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala bita ba ta aladdin domin Allah ya tabbatar da shi a kan addini. Da haka kasancewarka musulmi ba dabararka ba ce ba wayanka ba ne. tabbatar ka kuma akan musuluncin bayan ka zama musulmi ba dabarar ka bane ba wayan ka bane mutum nawa ne suka shiga kuma suka bar addinin sun sani ko ba su tare da sun sani ba mutum nawa ne suke kan hanya ta daidai daga baya kuma suka zo suka gurɓace suka koma zuwa wata hanyar daban wadda ba ta daidai ba da haka dole kana buƙatar ka dogara ga Allah a wannan babu kada ka dogara da wayanka ko iliminka ko aikinka sannan kana buƙatar addu'a da roƙon Allah da ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah akan cewa Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da kai akan addini kada wani juyin ya zo kada wata guguwar ta zo ta tafi da kai ta raba ka da addininka ta raba ka da imani ta haka kana buƙatar neman tabbata akan addini a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wal istiqamatu ala sa'a sanan kana neman ka roƙi Allah ya sanya ka ka zama mustaqimi tsayayye akan ɗa'a ga Allah kada ka fara kuma ka zo ka karkace kada ka fara tafiya a hanya kuma ka zo ka sauka daga kan hanya da aka istiqama shine tsayuwa akan hanya ba tare da karkacewa ko sauka daga hanyar ba to a nan ma kana buƙatar roƙon Allah da tawakkali ga Allah akan ya tabbatar da kai ya sa ka cikin masu tsayuwa akan addini wa izharil faqri lillahi fi zalika kuma ka rinka nuna talaucinka da buƙatarka a wurin Allah akan wannan ka rinka nuna ma Allah cewa ba wanda zai iya maka wannan in ba shi ba da aka ba a baka da wanda za ka dogara da shi in ba shi ba kana nuna ka da talautinka da gajiyawarka ga Allah subhanahu wa ta'ala kana nuna ma Allah in babu shi ba za ka iya addinin ba kana nuna ma Allah in babu taimakon shi ba za ka iya yin komai ba kana nuna ma Allah in babu agajin shi ba za ka iya tabbata akan hanya madaidaiciya ba duka wannan kana buƙatuwa zuwa ga wannan مع التبري من الحول والقوة في القيام بشيء من الدين تاردا كبتا دقا وتدبارا قوة قرفي معنى كنونا باكدا وتدبارا باكدا ونقرفي في القيام بشيء من الدين ورن أيكة ونأبناء الدين با ونأبناء الدين دا ذاك إيا أيكة وادا كنكا دو ونأبناء الدين دا ذاك أيكة تو ونن كان بقاتر آغدي da taimako da gudunmawa daga wurin Allah mai girma da buwaya shine abinda wannan gabar take magana take magana akai cewa ba abinda zaka iya ba dabarar ka babu ƙarfinka wurin aikata wani aiki na addini illa bi tawfiqillah sai da datarwar Allah subhanahu wataala in Allah bai datar da kai ba ba za ka iya yi ba bal ma ba za ka iya sanin wannan abin addini ba ne sai Allah ya yi maka taufiƙi ya datar da kai ya sanar da kai cewa wannan aikin ɗa'a ne kuma addini ne idan ya sanar da kai ɗin kuma ba za ka iya aikatawa ba sai ya yi maka taufiƙi ya datar da kai da gaɓoɓinka da zuciyarka akan ka aikata ɗin idan kuma ka zo aikatawa ɗin ba za ka iya yin ikhlasi ka yi don Allah don neman yarda Allah ba sai Allah ya yi maka taufiƙi ya datar da kai sannan za ka iya yin aikin dan Allah da ka ba wani abu da za ka iya yi na aikin ɗa'a in ba ka samu agaji daga wurin Allah mai girma da buwaya ba duk wannan abin da za ka yi tun daga tawakkali ga Allah da addu'a da ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah wurin neman Allah ya datar da kai za ka yi ne ta asiyan bil'ambiya ifi zalika za ka yi ne kana ne koyi da annabawan Allah akan haka mana kafin ka yi haka annabawan Allah sun riga ka yi su ma da kansu a matsayinsu na mafi ɗaukaka mafi daraja a cikin halittun Allah to su ma ɗin sun yi irin wannan aikin sun nuna ba su da wani dabara ba su da wani ƙarfi ba abin da za su iya yi na bautar Allah in ba Allah ya yi musu taufiƙi ba shi yasa za mu ga addu'o'insu da yawa wurin neman Allah ya datar da su ya ɗora su akan hanya wadda take ta daidai ya tabbatar da su akai qala ta'ala Allah Maɗaukacin sarki yana cewa anan malam zai kawo mana misalai ne na irin yadda annabawa suke tsabbaka wannan wannan wasiyya Allah Maɗaukacin sarki yana faɗa yana cewa wa iz qala ibrahim Allah ya ce ma manzon Allah ka tuna ko ka ambaci lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa me annabi Ibrahim yake cewa yana cewa rabbi ja'alni rabbi bala da aminan ya Allah ina roƙonka ka sanya wannan gari na Makka ya zama gari aminan amintaccen gari ya zama gari amintacce wanda babu tashin hankali babu rikici a cikin shi ya zama gari ne wanda yake amintacce dan wannan ita ce addu'a ta farko sai ce wa junubni wa bani ya anna abudal asnam ya Allah ina roƙonka ka tsare ni kuma ka tsare ƴaƴana kada mu bauta ma gunki wannan ita ce addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam yaushe yake yin wannan addu'ar bayan Allah ya tabbatar shi annabin Allah ne a cikin annabawan ma yana cikin ulul azmi min ar-rusul shine khalilullah Allah ya sa shi yayi aiki ya gina ɗakin Allah shine ya gina ɗakin Ka'aba amma yana aikin kuma yana addu'a yana roƙon Allah rabbana taqabbal minna Allah ka karɓar mana wannan aikin da ka samu sannan daga cikin addu'o'in shi yana cewa ya Allah ka tsare ni da ni da 'ya'yana kada mu yi bautar gunki a daidai lokacin da wani yana nan shi ya riga ya gama amintuwa daga wannan bai taɓa addu'a ya tashi ya roƙi Allah Allah ya tsare shi ya shirka shi yana ganin ya riga ya gama da shirka a daidai lokacin da mafi darajar mutum a bayan ƙasa a wannan lokacin a wurin Allah shine annabi Ibrahim yana addu'a cewa wajinubni wa baniya an na abu da al'asna Allah ka tsare ni da ni da ‘ya'yana ka nesantar da mu daga bautar gunki saboda sanin hadarin shirka daga gwargwadon sanin girman shirka gwargwadon yadda mutum ya fi kowa jin tsoronta da kuma roƙon Allah ya nisantar da shi daga ita gwargwadon jahiltar mutum da ita gwargwadon yadda zai samu aminci da natsuwa ya zama a cikin addu'o'in shi gaba ɗaya babu addu'a da neman tsari Allah ya tsare shi daga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan ita ce addu'ar annabi Ibrahim mana wane ne zai iya tsare shi kayyan shirka Allah kaɗai zai iya tsare shi da haka duk da cewa shi annabi ne amma yana mai da al'amarin zuwa ga Allah cewa ya Allah ina roƙonka kai min wannan tsarin ka kare ni da ni da 'ya'yana kada mu faɗa cikin wannan haɗarin wa min du'a'i Ibrahim alaihi salam mala yace har ila yau ne daga cikin addu'o'in annabi ibrahim alaihi annabi ibrahim yana cewa la in lam ni rabbi la akunanna min alqaumi ad Ya yace lallai in dai ubangiji na bai shirye ni ba in dai Allah bai shiryar da ni ba tabbas zan zama daga cikin mutanen da suke batattu a nan annabi ibrahim bai dogara da allah ya zaɓe shi ya zama annabi ba ya san shiriyar a hannun allah take in allah bai shiryar da shi ba da shi ma yana wancan ɓangaren na waɗanda yake kira zuwa ga allah da aka yake tabbatar da cewa la illam ni rabbi in dai ubangiji na bai shiryar da ni ba la'akunanna min alqawmi dhallin tabbas zan zama daga cikin mutane waɗanda suke batattu wannan duka bayan ya gama munazara da masu bautar wani wanda ba Allah ba فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت qala ya qaumi inni bari'un mimma A anan yana ba su dalilai da hujjoji wanda yake nuna abinda suke bauta ma din nan fa ba Allah ne, bai cancanta a bauta mai ba amma duk da haka yana cewa la illam yahdini rabbi la'akunan akunanna min alqawmi in Allah bai shirye ni ba to zan zama cikin batattu da ya tabbatar da cewa shiriyar a hannun Allah take a matsayin shi na annabi babu shirya a hannun shi sai idan Allah ya shiryar da shi da haka wanda yake nuna cewa bawa yana tsananin buƙatuwa zuwa ya nemi wannan shiriyar da tabbata akan addini a wurin Allah in har annabi Ibrahim zai nema to babu kuma wani wanda ya rage wanda zai aminta a bayan ƙasa wa min du'a'ihi alaihi salam har ila yau daga cikin addu'o'in annabi Ibrahim alaihi salam ya ce rabbi ja'alni muqimas sala ya Allah ina roƙonka ka sanya ni mai tsayi da sallah ba na tsayi da sallan ba zai yiwu ba in ba ka samu taufiƙi daga wurin Allah ba yana roƙon Allah Allah ya sanya shi ya zama mai tsaida da sallah wa min zurriyati ya Allah a cikin zurriyata ma ka ka sanya su su zama masu tsayi da sallah rabbana ya ubangiji wa taqabbal du'a Allah ka karbi addu'a roƙo yake yi Allah ya karba addu'ar shi shi ba zama yayi ba ka zo kawai in ka zo yayi ma addu'a Allah min ce an gama shi eh, marairai cewa yake yi yana roƙon Allah ya Allah ka karba ba wanda zai zo ne ya yi addu'a ya ce je ka kawai an gama ba ai an gama bukata ta biya kawai a'a shi ya yi addu'ar kuma yana bin addu'ar rabbana wata ƙabbal du'a ya Allah ka karɓi wannan addu'ar da ne wayannan su ne waɗanda suka san Allah su wanda suka san waye suke mu'amala da shi ba wayanda suke mu'amala da Allah a matsayin wani abin abokin wasansu ba ya zo ya ce ai ya zo ai wai zai yi addu'a ya ce kawai je ka ai an riga an gama kawai ka je ka jira bukata mana shi kawai da Allah tsakanin shi da Allah kawai ya ce ayi ne kawai ayi idan annabi Ibrahim yana roƙo a wurin Allah yana bin roƙon yana marere cewa ya Allah ka karba wa ya rage kuma ba kuma wanda ya isa ai da haka annabawa kenan waɗanda suka san Allah yana roƙon Allah rabbi da ja'alni muqimas sala shine yazo da addinin da shari'a amma roƙon Allah yake Allah ka sanya ni in zama mai tsayi da sallah Allah ka tsare ni daga faɗawa cikin mai wasa da sakaci da sallah ka sa ni cikin mai tsayi da sallah kuma ka sa zurriya ta su zama masu tsayi da sallah sannan ya Allah wannan addu'ar da nake yi Allah ka karfe ta shine rabbana wa taqabbal du'a wa min du'a'ihi wa Isma'il alaihi assalam haka kuma daga cikin addu'o'in annabi Ibrahim ɗin alaihi salam da shi da ɗan shi annabi Isma'il daga cikin addu'o'insu suna cewa rabbana waja'alna muslimaini laka ya Allah muna roƙonka ka sanya mu mu zama musulmi masu miƙa wuya gare ka wa min zurriyatina ya Allah ka sanya zurriyar mu ma ta zama musulma ne mi kauya gare ka Allah ka sanya mu mu zama ummatan muslimatan ka sanya mu mu zama al'umma musulma wani watakila tun da aka haife shi a musulmin bai taɓa yin addu'a Allah ya tabbatar da shi a musuluncin ba shi ya riga ya tsallake wannan gabar sai dai kuma wani abin daban ya roƙa a wurin Allah to amma annabi Ibrahim da annabi Isma'il aiki suke yi ma Allah Allah ne ya turo su su zo su gina ɗakin Ka'aba amma suna aikin suna waɗannan addu'o'in rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka Allah ka sanya mu mu zama musulmi a yanzu su ba musulmi ne a lokacin musulmi ne amma addu'a suke Allah ya tabbatar da su kada su kauce su ci gaba da tabbata a kan musulunci kuma Allah ya sanya zurriyarsu ma su zama al'umma musulmi a bayansu wannan duka yana daga cikin addu'o'in waɗanda suka san Allah waɗanda suka san ba abin da ake yi sai da taufiƙin Allah addinin bai yiwuwa sai Allah ya yi maka taufiƙi ibadar ba ta yiwuwa sai Allah ya datar da kai da haka suke roƙo suke nema a wurin Allah subhanahu Ta'ala, Allah ya tabbatar da su kuma ya datar da su da aikata ayyuka na ƙwarai wa min du'a'i Yusuf alaihi salam daga cikin addu'ar annabi Yusuf alaihi salam inda kaidin niswati lahu lokacin da kaidin waɗannan matan na Misra suka tattaru suka haɗa kaidi a kan shi sai annabi yusuf yake addu'a yana cewa rabbi stizinu a habbo ilayya ma ya da ilai ya Allah zaman kurkuku ya fi min na fi son zaman kurkuku fiye da abin da suke kira na zuwa gare shi gara azabar duniya da in zo in aikata abin da yake saban Allah ne da aka gara in ta zama a cikin azabar sai yake cewa wa illa tasrif anni kaidahunna ya Allah in baka kautar min da kaidinsu ba baka bani tsari daga kaidinsu ba asbu da to zan karkata zuwa gare su ma'ana tsari kai ne kawai kake iya tsara mutum kai ne kawai kake iya mutum ba mutum kariya wa illa tasrif anni kaidahunna asbu da zan karkata zuwa gare su wa akun minal jahilin kuma in zama cikin jahilai menene jahilci shine ga abin da yake da'a ga Allah ne ga abin da yake saban Allah ne sai ka zabi saban Allah ka rinjayar da shi akan abin da yake da'a ga Allah wannan shine haƙiƙanin jahilci daka ya Allah in baka kawo min agaji ba in baka kawo min dauki da tsari ba to zan karkata zuwa gare su kuma in na karkata zuwa gare su na zama cikin jahilai kenan wayanda suke fifita saban Allah akan ta'a ga Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce addu'ar Annabi Yusuf alaihi salam me yake tabbatarwa anan bai dogara da imanin shi ba bai dogara da cewa shi annabi bane a'a ya fara neman agaji a wurin Allah Allah ya kawo mai agaji ya kawo mai tsari ba ya dogara da kawai shi annabi ba ne ba abin da zai faru ba abin da zai kasance da haka zai ci gaba da gudanar da abin da zai gudanar yadda ya ga dama a'a ya kama neman kafa da neman tsani a wurin Allah subhanahu wata'ala akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya kawo mai tsari ya kawo mai agaji shi yasa Allah ya ce fastajaba lahu rabbuhu fa sarafa anhu kaidahunna sai Allah ya amsa mai wannan addu'ar da aka sai Allah ya kautar mai da kaidinsu ya raba shi da wannan kaidin bai fada tarkon ba in Allah ya ga dama fa Allah sai ya cire tsarin ya cire kariyar ya bashi ya fada cikin tarkon amma neman agaji da yake yi a wurin Allah neman tsari da yake yi a wurin Allah sai Allah ya karbi wannan addu'ar sai ya kautar da shi ya tsare shi daga wannan kaidin da wannan makircin nasu wa min du'a'ihi alaihi salam har yanzu yana daga cikin addu'o'in annabi yusuf alaihi salam yana roƙon Allah yana cewa tawaffani musliman ya Allah ina roƙonka ka sa mutu musulmi addu'ar da da yawan mu mun riga mun manta ma da wannan addu'a tun da dai mu musulmi ne yanzu muna ji kawai ai a musuluncin zamu mutu a irin wannan zamanin da muke ciki kana ji kawai kai a musulunci za ka mutu ba ka jin kowace damuwa a kai ba ka tunanin ƙarshen al'amarinka mai zai zama to wanda ya san Allah shi ne yake wannan tawaffani musulman ya Allah ka sa in mutu musulmi wa alhikini bis salihin kuma ka riskar da ni da salihan bayi bayan na mutu ka haɗa ni da mutanen kirki ka haɗa ni da mutane na ƙwarai ranar alƙiyama wannan ita ce addu'ar da annabi Yusuf yake yi waye annabi Yusuf da yake wannan addu'ar shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shi ne Alkarim, ibnul karim ibnul karim shine mai karamci ɗan mai karamci ɗan mai karamci babba ɗan babba ɗan babba ɗan annabi yaqub ɗan annabi ishaq ɗan annabi ibrahim alaihi salaam. kakannin shi da iyayen shi duka annabawan Allah ne amma me yake roƙo a wurin Allah tawaffani musliman ya Allah ka sa mutu musulmi kada wani abu ya zo ya kautar da ni daga musulunci wannan shine wanda ya san Allah ya san wanda yake mu'amala da shi da aka yake roƙon Allah cewa Allah ka sa mutu musulmi kuma in ka tashi riskar da ni da mutane ranar alkiyama ka riskar da ni da waɗanda suke salihan bayi mutanen kirki na ƙwarai wa ƙala shu'aibun alaihi salam annabi shu'aib shi ma yana cewa yana ce ma mutanen shi in uridu illar islaha mastata'tu a inda yake cewa ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wama ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yake cewa ya ku mutane na ba komai nake nufi da ku ba ba abin da nake nufi da ko illal islam sai gyara gyara nake so a samu ina so ne a koma zuwa ga Allah a bar abin da Allah baya so a yi abin da Allah yake so ba wani matsayi nake nema ba wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala ba dukiya nake nema ku bani ba kawai nema nake yi ku gyara alaka ku da Allah shine in uridu illa al-islaha mastata'tu iyakar iyawata Abin da kawai na zo in yi kenan ba wani abu nake nema a wurinku ba ni ɗin da kuka ga ina yin abin da nake yi wa ma taufiƙi illa billah dacewa ta ba daga wurin kowa take ba sai a wurin Allah Allah ne ya datar da ni inda Allah bai datar da ni ba ni ma abin da kuke yi din shi zan rinka aikatawa wanda yana nuna mai da al'amari da tabbatar da taufiƙi a hannun Allah yake mana wannan kiran ku da nake yi da da'awar da nake yi da wa'azin da nake yi da kuma ni ayyukan alkhairin da nake aikatawa wanda nake ku a zo a aikata Allah ne ya datar da ni ba dabara ta bace ba wayauna bane ba ilimi na bane ba wani abu bane taufiƙi ne daga Allah shine wa ma taufiƙi illa billah shi yasa ce alaihi tawakkaltu gare shi kaɗai na dogara shi kaɗai ne zai iya datar da ni ya dora ni akan wannan hanya wa ilaihi unib kuma gare shi nake komawa da al'amura na gaba ɗaya. ba wanda nake komawa zuwa gare shi in ba Allah ba da haka shine yayi min tawfiki shine ya datar da ni shine ya zaɓe ni ya bani annabta shine ya min tawfiki in zo in yi kira zuwa ga hanyar Allah in ba don haka ba ba wani abu in ba haka ba taufiƙin Allah ne kawai da haka kenan yana tabbatar musu da cewa duk abin da yake yi yana yi ne da datarwa ta Allah subhanahu Ta'ala. in Allah bai datar da shi ba da bai zama haka ba shi ne wa ma taufiƙi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa min du'a'i Musa alaihi salam Allah ya ce daga cikin addu'ar Annabi Musa alaihi salam annabi Musa yana addu'a yana cewa rabbi shrah li sadri ya Allah ka bude kirjina ka yalwata min kirjina faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah yake so ya shiryar da shi Allah yana bude kirjin shi duk abin da aka zo da shi na gaskiya ya karba duk abin da aka zo da shi na addini bai jin wata damuwa bai jin komai zai karba da aka annabi Musa yake addu'a yana roƙon Allah rabbi shrah li sadri ya Allah ka yalwata kirjina ka buɗe zuciyata wa yassir li amri ya Allah ka sauƙaƙe min al'amurana in Allah bai ga dama ba duk al'amuranka cikin wahala za su zama za ga wani rayuwar shi gaba ɗaya wahala ne duk abin da ya sa a gaba sai ya wahala a daidai lokacin da wani kuma Allah ya sauƙaƙe mai al'amuran shi gaba ɗaya duk abin da ya fuskanta cikin sauƙi zai yi ya gama da aka wannan aikin Allah ne shi kaɗai shi yasa annabi Musa yake roƙo a wurin Allah wa ya sirri amri ya Allah ka sauƙaƙe min al'amura na shi yasa duk inda ka ga tsanani to ka nemi sauƙi a wurin wanda shi ne sauƙin yake hannun shi duk inda ka zagaya ka je a baka wannan lakanin a baka wannan layan a baka wannan makarin cewa kai al'amura suna ma kunci an maka jifa an maka kaza duk inda ka sa gaba al'amura toshewa suke yi duk wanda zai baka da duk abin da za a baka ba abin da zai buɗa ma wannan hanya da ya sauƙaƙa ma ita in ba Allah shi kaɗai ba shi yasa wanda suka san Allah da al'amura sun yi kunci to gare shi kawai suke neman sauƙaƙewa da buɗi wa yassir li amri ya Allah ka sauƙaƙe min al'amurana wa ya roƙa wani fahami ya nemo ko wani laƙani aka bashi addu'a roƙon Allah kawai Allah ya karɓa ka gama sai zama duk al'amarinka Allah ya kawo ma a cikin sauƙi ba ka da wata damuwa Baka je ka kashe kuɗi ba an damfare ka ka kawo akuya ko kaza ko wane ne an yi maka haɗi haka nan ka tashi ka roƙi Allah ka ɗaga hannu Allah ya yaye maka shi kenan al'amari ya wuce shi yasa annabi Musa kai tsaye rabbi shrah sadiri, wa yassir li amri sana yace wahlul uqdatan min lisani ya Allah ka warware kullin da yake harshe na malaman tafsiri suka ce annabi Musa yana da nauyin magana yana da nauyin harshe a wurin magana shi yasa yake roƙon Allah ya warware mai wannan nauyin harshen shi yasa da yace wahlul uqdatan min lisani sai ce yafqahu qawli sai yanda za su rinka fahimtar magana ta ina yi magana za su gane shi yasa a wani wurin da aka bashi annabtar sai yace wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni da dan uwana haruna ya Allah shi ma ka aiko shi ya zama annabi domin ya fi ni fasahar magana shi zai iya isar da saƙon sama da yadda ni zan iya da aka ka aiko shi ya ƙarfafe ni mu tafi tare Dan shi ya fi ni iya bayani shi ne huwa afsahu minni lisanan shi yasa anan yake roƙon Allah ya warware mai wannan uqdatan min lisani yafqahu qawli shi yasa sai yace waja alli waziran ya Allah ka bani wani waziri min ahali daga cikin iyalaina shi ma ka sa shi ya zama annabi mu aikin tare kada ya zama ni kadai ne kawai annabin wane ne wannan dan uwan naka yace haruna aki shine haruna dan uwana Allah ka sanya shi ya zama waziri na mu tafi tare da shi ushdud bihi azri ya Allah ka karfafu bayana da shi ba na ka sa shi ya zama in mu biyu ne wannan zai karfafu wannan zai zama yana karfafa ta a wurin bayani da magana ka sanya shi ya zama mai ƙarfafar bayana wa ashriku fi amri Allah ka yi tarayya da shi a cikin al'amarina menene al'amarin shi da yake so a yi tarayya da Haruna da shi ne annabta mana kaskasa in zama ni kaɗai ne annabin ka yi tarayya da Haruna da ni a cikin annabta shi ma ya zama annabi irina ne wa ashriku fi amri sai annabi Musa ya faɗi dalili me yasa yake so a haɗa shi da wani me yasa yake so a sa haruna shi ma ya zama annabi yace kai haka kaseeran domin mi maka tasbihi da yawa wa nadhkuraka kaseeran mi maka zikiri da yawa domin in ni kadai ne zikirin ba zai kai in mu bi bane anan me yasa annabi Musa ya ware zikiri saboda nuna cewa zikiri shine ruhin ibada duk wata ibada da ka sani daga cikin ibadojin da ake yi ma Allah na jiki da gaɓoɓi to zikiri shine ruhinta tun daga sallah hajji azumi duka za ka samu zikiri Allah shine ruhin wannan ibada duka sallah zikiri ne tun daga karatun alƙur'ani har kabbarbari har tasbihi a ruku'u da sujjada da tahiya gaba ɗaya zikiri ne gwargwadon yawan zikirin gwargwadon falalarta shi yasa sai ya ambaci zikiri saboda mai ambace ka da yawa mai maka tasbihi da yawa wanda shine ruhin ibada shine lubbin ibada shi yasa a kowace ibada ibn al-qayyim yana cewa ibadar da zikiri ya fi yawa a ciki to tafi falala tafi girma a wurin Allah shi yasa har a filin daga in an zo wurin jihadi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu sai ya ce me wazkurullah kafiran in an haɗu da abokan gaba a filin daga to a tabbata kar a gudu me za a yi to a yi zikiri kawai a yi ta zikirin Allah da yawa babu tsayawa shi ne sirrin jihadin shi ne sirrin jihadin su ma ana yaƙar su ne saboda su zama masu zikirin Allah ɗin don haka a nan annabi musa ya ambaci kai nu sabbi haka kasiran wa nadhkuraka katira innaka kunta bina basira ya Allah kana ganin mu kana ganin halin mu ka san me muke ciki shi yasa kai tsaye sai Allah ya amsa mai qala qad utita su'laka ya Musa an baka abin da ka roƙa shi ma Harunan an bashi annabtar duk abin da ka roƙa an baka an gama kenan ya tabbatar ma Allah shine al shine mai amsa roƙo shine mai amsa addu'ar bayi daga in kana da bukata ka tafi ka je kana ta wani zagaye a wani wuri na banza ka wahalar da kanka a banza ka tsallake wanda yake kira a roƙe shi ud'u rabbakum tadarruan wa Wai wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce mai fa inni qarib saƙon addu'ar ma bai ba manzon Allah ya isar da shi ba ya ce in na suka tambaye ka game da ni ka ce musu me bai ce ka ce musu a kusa nake ba kawai sai Allah da kanshi ya ci gaba da ba da amsa in sun tambaye ka a kaina fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an Allah bai ce ka ce musu kaza ba sai Allah shi da kanshi sai ya ba da amsa saboda ya nuna ma addu'a ba buƙatar ka sa wani tsakaninka da Allah ka je kawai sai dai a taya ka ba dai wani ne sai ma kai ka koma gefe ka zauna ba kana jiran wani ya ma addu'a Allah kofar shi a buɗe take ba wanda Allah yake karɓan addu'ar shi fiye da wanda yake cikin matsala kai da kake cikin matsala kai ne ka samu sharaɗi da sababi na karɓan addu'a wanda ka ce ma addu'a shi baya cikin wannan matsala bai samu wannan sababin ba da Allah yake karɓan addu'ar saboda shi daga addu'arka ta fi tashi karɓuwa a wurin Allah saboda kai kana da sababi shine ƙuncin da ka shiga da damuwa amman yujibul mutsarra da da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah daga wannan shine sirrin da yasa annabawa duk al'amuransu da ya tashi zamu ji addu'a ne kawai an koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai tsaye da haka anan annabi Musa ya nuna bai da wata dabara bai da wani wayo, bai da wani ƙarfi da zai iya wani abu sai a wurin Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai. da haka sai tattara bukatun gaba daya sai ya miƙa su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bala yace wa min du'a'in rasikhina fil ilm daga cikin addu'o'in mutane masu zurfin ilimi waɗanda Allah ya sifanta su da cewa na fil ilmi يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا wannan addu'a ce ta su an rasu kuna fil'in tun daga can magana ce Allah yake faɗa dangane da halin su an rasu kuna fil'in ɗin ya ƙulu na ra'aman na bihi kullum min indi rabbina wa ma ya zakaru illa ulul albab rabbana ba da wa karama innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas yaumin la rayba fi innaka la tukhliful mi'ad duka wannan addu'ar ko inna allaha la yukhliful mi'ad duka wannan addu'ar rasikhuna fil ilimi ne sune suke wannan addu'a da haka mala yace daga cikin addu'o'in mutanen da Allah ya sifanta su da cewa masu zurfin ilimi shine suna cewa rabbana ya ubangiji la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ba'da idh na bayan ka riga ka shiryar da mu kinan kana kan shari'a Allah in ya ga dama zai iya zamar da kai daga kan shari'a mutum nawa suke kan shari'a kuma suka bata ba su da iyaka da haka arrasikuna fil ilmi saboda sun san Allah suke addu'a cewa ya Allah kada ka karkatar da mu ba da na bayan ka riga ka shiryar da mu wa hablana min ladunka rahma ya Allah muna roƙonka kai mana kyautar rahama daga gare ka kai mana kyautar rahama daga gare ka innaka antal wahhab domin kai din kai ne mai yawan kyauta da baiwa daga wurin wa suke roƙon rahama daga wurin Allah daga wurin wa suke roƙon tabbata akan addini daga wurin Allah cewa Allah ya tabbatar da su kada ya kautar da su sun yadda cewa babu wanda zai iya tabbatar da su sai Allah ba kuma wanda zai iya karkatar da su daga hanya sai Allah subhanahu wata'ala ta haka suke roƙon Allah kada ya jarrabe su da wannan bala'i na karkacewar zuciya daga hanya madaidaiciya wannan duka yana daga cikin addu'o'i na mutanen kirki mutanen ƙwarai waɗanda suka san Allah sun san koyaushe Allah yana iya jarrabar bawa shi yasa kullun suke addu'ar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa kana min du'a'in nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidu waladu adam shugaban 'yan adam gaba ɗaya kenan alal islam, wanda Allah maɗaukacin sarki ya fifita shi akan dukkanin 'yan adam annabawansu da waɗanda ba annabawa ba amma daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi yana cewa Allahumma musarrifal qulub ya Allah ne jujjuya zukatan bayi sarrif bana ala ta'atik ka juya zuciyarmu akan yi maka da'a idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana roƙon Allah ya juyar da zuciyar shi kan ɗa'a ga Allah to wane ne ya rage kuma bai da buƙatuwa zuwa ga wannan addu'a wa ya rage bai da iman wannan a wurin Allah subhanahu ta’ala? duk wanda kaga ya rage bai ya manta da wannan bai damu da wannan ba to asali dalili ne wanda yake nuna cewa bai san Allah ba shi yasa a cikin wannan hadisin hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as wanda yazo a sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin ya faɗi wannan sai da yace inna quluba bani adama baina isbi'aini min asabi'ir rahman kamathali qalbin wahid manzon Allah yace zukatan 'yan adam gaba ɗaya suna tsakanin yatsu guda biyu na Allah subhanahu wata'ala kaman zuciya guda ɗaya ce yusarrifuha kaifa sha. yana jujjuya zukatan yadda ya ga dama yadda ya ga dama yake jujjuya zukata da aka sai manzon Allah sai ya ce Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya Allah mai jujjuya zukata ka juya zuciyarmu zuwa ga yi maka da'a manan Allah ya ga dama sai ya juya zuciyar wani wurin da haka kana buƙatar ka roƙi Allah ya juya zuciyarka zuwa ga abin da yake da'a ne ga Allah biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wa an ana sinfan har ila yau dai daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Anas ibn Malik Allah ya yarda da shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuktiru an yaqul Manzan Allah yana yawaita faɗan wannan addu'a yana cewa ya muqallibal qulub ya ne jujju ya yana kiran Allah ya ne jujju ya zikata sabbit qalbi ala dinik ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka kada ka kautar da ita daga addini ba wai manzo Allah ya yi wannan addu'ar ba yuksiru an yaqul yana yawan maimaita wannan addu'ar wannan shine abin da zo a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma al na Imam Tirmidhi daga Anas ibn Malik Balma ya zo a cikin Jami' na Imam Tirmidhi hadisin Ummu Salama radiyallahu anha wanda Shahar ibn Haushab yake cewa na tambayi Ummu Salama idan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana gidanki wata addu'a ya fi ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kasance addu'ar da ya fi yawaitawa shine yana yawaita cewa ya muqallibal kulu sabbit qalbi a dini yana cewa ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wannan ita ce addu'ar da manzan Allah ya fi a gida kenan a nan kuma a waje anas ya faɗa mana manzan Allah yana yawaita wannan addu'a kina wannan addu'a sai wadda koyaushe manzan Allah yana yin ta baya gajiya da ita saboda ya san wane ne Allah kuma ya sanya Allah yake da zukatan bayi da aka kullum yana neman tabbata Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da shi akan addinin Allah kada ya kautar da shi abu ne wanda yake waƙi'i da yawa mutum nawa yake akan addini yanzu kuma addinin ya zama ƙauyanci a wurin shi mutum nawa yake akan hanya madaidaiciya ta bin Allah da bautar Allah yanzu wani yanayi ya zo mai kuma ya samu kanshi cewa kunyar ma a danganta shi da addinin yake yi saboda ya manta lokacin da yake cikin yalwa bai lizimci roƙon Allah ya tabbatar da shi ba shi sa lokacin da ya shiga tsanani sai Allah ya watsi da shi ta'arraf ilallahi firraka, ya raka fi shidda ka tuna da Allah ka san da Allah lokacin da kake zaune lafiya to lokacin da ka shiga kuma tsanani da bala'i shi kuma sai ya san da kai to shi shine amfanin yawaita wannan addu'ar ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik sai zama duk guguwar da za ta taso da duk yanayin da zai canza Allah zai tsare ka ya kiyaye ka ba za ka fada cikin rudu ba za ka fada cikin hayaniya da abin da zai zo ya raba ka da addini ba kana nan akan hanya madaidaiciya wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma mu'adh ibn jabal radiyallahu an manzon Allah ya ce ma Mu'az manzon Allah ya kama hannun Mu'az ibn Jabal yace ya Mu'az inni la uhibbu yace ya kai Mu'az wallahi ina son ka a wata riwayar manzon Allah ya maimaita har so uku cewa ya Mu'az ina son ka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana son Mu'az ibn Jabal shi yasa a wata riwayar shi ma ibn jabal yace wallahi inni la uhibbuka ya rasulullah ni ma ina son ka ya manzon Allah manzon Allah yana son shi shi ma yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine matakin kololuwa da mutum zai kai a musulunci domin ba yadda za a yi manzon Allah ya soka sai Allah ya soka ba za Allah ba zai taɓa son ka ba kuma Allah ya son ka in ka ga manzan Allah ya so ka to Allah yana son ka in ka ga kuma manzan Allah ya so ka Allah ya so ka to kana son Allah kana son manzan Allah da haka wannan shaida ce mafi daraja mafi tsada ga mu'azu bin jabal radiyallahu an shi yasa lokacin da zai tafi yaman da manzan Allah ya tura shi zuwa yaman zai yi bankwana da manzon Allah yana jin cewa kaman ba zai sake haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ba yana runguma manzan Allah yana kuka kamar yana bankwana da manzan Allah ya tafi manzan Allah ya tura shi Yaman ya zama shine wakilin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a wurin da'awa da karantarwa da alƙalanci a Yaman shine rabuwarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ƙarshe kenan da haka manzon Allah ya ce ina son ka ya Mu'az dan haka da zan faɗa maka ga natijar soyayyar nan da ƙauna da manzan Allah yake mai manzon Allah ya ce lata da anna duburi kulli sala kada ka bar bayan kowace sallah duk sallar da kai kada ka bar wannan addu'ar ga addu'a da zan baka ka rinka yi a bayan kowace sallah idan ka yi sallah ka rinka cewa Allahumma a inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatik Allahumma a inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatik ma'anar wannan addu'ar ya Allah ka taimake ni Allah ina roƙonka ka taimake ni ala zikirika akan yin ambatanka ka taimake ni rinka yin zikiri ma'ana idan baka samu taimakon Allah ba za ka iya zikirin Allah ko ba za ka iya ba ba za ka iya ba kenan ce yin zikirin kanshi yana buƙatar taimako da agaji daga wurin Allah dan haka ya Allah ka taimake ni akan yi maka zikiri wa shukrika ya Allah ka taimake ni in rinka gode maka in Allah bai taimake ka ba ba za ka iya godiya ga Allah ba sai ka zauna cikin ni'ima ka ci abinci so uku ka ci ka sha kai komai kuma ka tashi ka ce ana yunwa ana talauci ana bala'i ana halin kakanuka yi wannan godiya ce ko butulci butulci ga Allah da ta in Allah bai taimake ka ba godiyar ma ba za ka iya ma Allah ba ba za ka iya gode ma ni'imomin da Allah yake maka ba sai ka samu taimako daga Allah Shi shine Allahumma ni ala zikirka wa shukurika. sannan abu na uku ya Allah ka taimake ni akan husnu ibadati kyautata bauta gare ka in Allah bai taimake ka ba ba za ka iya kyautata ibada ga Allah ba ga ibadar dai kana yi amma ba za ka iya kyautata ibadar ba sai ka zo kai sallah yadda ka ga dama yadda ake yi yadda ka ga wai ga ana yi amma ya manzan Allah ya yi sallah ya ya koyar a yi sallah ya ake kyautata sallah ba za ka iya yin wannan ba kana so ka yi zikirin Allah amma ba za ka iya yin kyakkyawan zikirin Allah ba ba zai zama husnu ibadatik ba saboda me saboda baka ya manzan Allah ya yi zikirin ba ya yake yi ga san zikirin an sa ma. amma ba za ka iya yin ibada ibadatik ba saboda baka samu tawfiki da taimakon Allah ba kai zikiri mai yawa mai wahala kuma ba lada saboda me saboda babu agaji da taimako daga Allah baka samu husnul ibadatik ba kayi azumi kayi ayyuka kayi hajji kayi wane ne amma baka samu kyautata aiki irin yadda Allah yake so ba me yasa baka samu kyauta ta aikin ba saboda baka samu taimako daga Allah ba Allah bai kawo maka agaji ba da ka kana buƙatar wannan addu'ar a duka rayuwarka gaba ɗaya Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik don baka samu wannan agajin ba ba abin da zaka iya yi kai ta ibadar ta zama wasa kai ta zikirin ya zama wasa kai ta godiyar ta zama kawai ta wasa ta baki kawai ai shi kenan ai mun dai gode ma Allah to ai ai eh, alhamdulillah shi kenan haka ake zikirin Allah baka samu tawfiqi da taimako daga Allah subhanahu wata'ala ba ta yadda zaka sanya ake haƙiƙanin godiya ga Allah ballantana kuma ka zo ka yi a aikata yadda ake gode ma Allah din da ka duka wannan ba zai yiwu ba sai da me sai da taimakon Allah ne Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati ne addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya koya ma Mu'az ibn Jabal radiyallahu an wannan ne ake kira da suna hadisin al-musalsal musalsal bil mahabba ko musalsal bil mahabba wanda isnadin shi haka yake musalsal shi ma mu'aza haka ya faɗa ma wanda ya rawaito daga gare shi in ne uhibbuka fala da anna dubura kulli salatin an taqula allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik shi ma na gaba da shi haka ya faɗa mai haka kowa yake rawaito da wannan hadisin da wannan isnadin allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik yace ma wanda zai yi riwaya inni uhibbuka ina sanka shi yasa isnadin hadisin har yanzu bai yanke ba har yanzu bai yanke ba a shekarar da ta wuce a cikin wannan watan na na shawwal ashirin ga wata kenan na shekarar da ta wuce saura kwana nawa ya zama shekara kwana saura kwana biyar kenan saura kwana biyar muka riwayar wannan hadisin a wurin Shekul muhaddis irshadul haq al'asari shekul muhaddisin na a pakistan ya ba da riwayar wannan riwayar isnadin hadisin da wannan tasalsul din da wannan tasalsul din a haka da haka isnadin yana nan musalsal da majalisin riwaya muke yi sai mu sai a ƙara gaba da shi ko da aka wannan shine halin annabawan Allah da kuma bayan Allah na ƙwarai cewa sun tabbatar da cewa dukkanin ayyukan da suke aikatawa da abubuwan da suke yi duka sun dogara ne ga Allah subhanahu wata'ala a wurin Allah suke nema a wurin Allah suke neman taimako da agaji akan su samu damar da za su bauta ma Allah subhanahu ta'ala. shi yasa malam yace fa idza kana hadha huwa halu safwatil khalqi idan ya zama wannan shine halin zababbun mutane wa khiyaruhum kuma waɗanda suke masu daraja masu ƙima mafiya alkhairi a cikin mutane wannan shine halinsu wa rusulullah kuma shine halin mutanen da suke sune a manzannin Allah al-mukhatabina bil wahyi wanda ake musu magana da wahayi kai tsaye daga wurin Allah idan ya zama wannan shine halinsu wayanda suke sune wal muballighina anillahi shar'ahu wayanda sune suke isar da shari'ar Allah zuwa ga mutane wal muayyidina bil mu'jizat waɗanda ake ƙarfafar su da mu'jizoji daban-daban waɗanda za su nuna cewa su daga wurin Allah suke idan ya zama wannan shine halinsu ya na lillah suna ƙasƙantar da kai suna miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an yuthbitahum ala tauhidi wa aslid din suna roƙon Allah Allah ya tabbatar da su akan tauhidi ya tabbatar da su akan asalin musuluncin ma shi kanshi suna roƙon Allah ya tabbatar da su akan musulunci kada ya kautar da su wanda su ne zaɓaɓɓu su ne annabawa su ne mafiya alkhairin mutane su ne waɗanda suke zuwa da mu'jizoji daga wurin Allah domin su tabbatar da cewa 'yan saƙon Allah ne idan ya zama wannan shine halinsu muzhiri na faƙarahum lillahi fi zalika suna bayyana talaucinsu da su zuwa ga Allah akan babun abin da ya shafi bautar Allah da tabbata akan addini faman dunahum min al-khalqi ashaddu haja to wanda ba su ba daga cikin halittu su suka fi kowa tsananin bukata ba wanda ya kai mu bukatuwa zuwa ga wannan abu idan ya zama waɗancan zababbin na Allah wanda Allah ya riga ya zaɓe su ya yi musu stamp su annabawa ne na Allah suna addu'a suna roƙon Allah suna nuna buƙatarsu akan Allah ya tabbatar da su to wanda ba su ba shi fi kowa tantanta da buƙata zuwa ga wannan wa a'zamu faqran lillah duk wanda ba su ba shi fi kowa girman talauci da buƙatuwa zuwa ga Allah wa akhwafa ala dinihim wa sabatihim alaihimin ha'ula'il akhyar kuma wanda ba su ba su suka fi kowa cancantar jin tsoro akan addininsu da kuma jin tsoro dangane da tabbatuwa akan addini fiye da wa'yancan zaɓaɓɓun idan wa'yancan zaɓaɓɓun suna jin tsoron addininsu kada su kauce to ina kuma ga wanda ba su ba mu waya ya kamata mu zama kenan mu da asali addinin ma muna so mu tabbata tukunna mu yadda cewa mu samu tabbacin cewa Allah ya yarda da addinin namu su Allah ya yarda da addinin nasu, har ya zama mai da su annabawa da manzanni amma duk da haka suna jin tsoro suna roƙon Allah kada ya kautar da su to ina kuma ga waɗanda ba su ba don haka ya ce walakin sai dai li nafsi ilmihim billah saboda tawayar da mutane suke da shi na ilimi dangane da Allah raunin ilimin da muke da shi dangane da Allah wa bi anfusihim da kuma raunin da muke da shi na sanin kanmu mu karan kanmu ba mu san kanmu ba ballantana maganar sanin Allah wannan raunin da muke da shi lam yudriku hadhihi alhaqiqa shi yasa mutane ba su riski wannan haƙiƙar ba cewa ba annabawa ya fi cancanta da wannan ba waɗanda ba su ba ya fi cancanta da irin wannan addu'o'in kama adraka ar-rusul kamar yadda annabawa su suka riski wannan hakikar wa aqrabun nasi ilaihim fil ilmi haka kuma wanda suka fi kowa kusanci zuwa ga annabawa a ilimi su suka riski wannan hakikar suka gane cewa akwai talauci da bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a duk abin da mutum zai aikata na ibada yana da bukatuwa zuwa ga Allah sannan ya rinka jima kanshi tsoron wannan addinin da yake kai Ko yaushe zai iya samun matsala a kan shi mutum nawa talauci ya sa su suka rabu da addininsu mutum nawa mulki ya sa suka rabu da addininsu mutum nawa kuma arziki da wadata ya sa suka rabu da addininsu to kai a waye Allah ba zai iya jarrabarka ba da aka dole kana bukatuwa zuwa ga mai da al'amari zuwa ga Allah kamar yadda malam ya buɗe wannan wasiyar marairaicewa da ƙasƙantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya tsare maka addininka ya tabbatar da kai akai kuma ya saka mutu akan addinin wannan shine abin da kake bukata ba kallon wasu da zagin wasu da zagin wani akan wani abu ba a'a kai karan kanka tukunna ka samu ka roƙi Allah Allah ya maka sabati akan abin da kake kai kafin ka kalli matsalar wani wanda bai hau abin da kake kai ba wannan shine babban al'amarin da ya kamata mutum ya sa a gaba malam yace wali hadha saboda haka ne ma najidu annahu kullama alat manzilatu ar-rajul fi ad-din zamu ga duk lokacin da matsayin mutum a addini ya daukaka ya samu daukakar matsayi a addini kana afwafa ala dinihi wa sabatihi za ka ga cewa ya fi kowa jin tsoron addinin shi kuma ya fi kowa jin tsoron tabbatuwa akan addinin gwargwadon ɗaukakar matsayin mutum a addini gwargwadon yadda ya fi kowa jin tsoro dangane da addinin yana ganin zai iya samun matsala ba zai huta ba sai ran da ya gan shi a cikin aljanna zai iya samun natsuwa kullum tsoro yake ji komai zai iya faruwa ta ga gwargwadon ɗaukakar matsayin mutum a addini gwargwadon yadda zai zama ya fi jin tsoron addinin shi da kuma tabbata akan addinin mimman huwa dunahu fiye da wanda bai kai shi matsayi a addini ba har akai matsayin da wanda yana ganin ma shi ya manta da wannan qadiyya kawai ai da shi musulmi ne kawai shi musulmi ne zai rayu a haka zai mutu a haka kawai ya riga ya ba kan shi wannan garantin fa yaqulu ibn rajab mala yace al-imamu ibn rajab al yana cewa wa qad ana cewa inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim zikatan al-abrar domin mutane kashi uku ne akwai ashabu shimal akwai kuma ashabul yamin akwai kuma as-sabiquna as ashabul yamin sune al-abrar as-sabiquna sune al to matakin da mutum zai in ya kai matakin al daga nan zai kai matakin al sune as-sabiquna as-sabiquna al da haka wayannan matakan guda biyu sune malam yake magana a kansu. Ya ce zukatan al wayanda suke a mataki na farko mu'allaqatun bilkawatin tana ratayuwa ne da alkawatin ƙarshen al'amarinsu kullum tunaninsu da a kan me zan mutu a me ajali na zai zo ya same ni a kan wani aiki mutuwa za ta riske ni shi ne abin da yake gabansu kullum babban abin da yake damunsu kenan ba wai yanzu ya yi sallah ya yi azumi ya yi a'a to in na zo mutuwa a wani aiki mutuwa za ta riske ni shine abin da zuciyarsu take rataye a kai ya ƙoro na bi ma za ta Mulana, suna cewa da me za a cika mana me zai zama ƙarshen al'amarinmu domin za Allah ce al'amalu bil khawatim aiki ana lura da ƙarshe ne da me mutum ya cika wannan shi ne ƙarshe shi ne haƙiƙanin al'amari ba me mutum ya taso a kai ba a'a me ya cika me ƙarshen Shi ne natijar rayuwarka gaba ɗaya ka gama abin da za ka yi ka tafi ka je kana aikin banza kana saɓan Allah mutuwa ta riske ka akan wannan wannan Shi khatimarka shine ka mummunan ƙarshe kenan mutuwa ta same ka a cikin bautar Allah wannan husnul khatima kenan kyakkyawan ƙarshe to al zikatansu suna da alaƙa ne suna ratayuwa da menene ƙarshen al'amarin kullum abin da ya fi damunsu kenan wa ƙulubul muƙarrabin su kuma al-muƙarrabu na sabiƙo na sabiƙo na kenan wanda suke mataki na ƙololuwa su kuma zikatansu mu'allaqatun bisawabiq tana rataye ne da abin da ya gabata me ake nufi da abin da ya gabata anan ana nufin suna nufin abin da ya gabata a ilimin Allah na kaddara ba abin da ya gabata a aikin da suka aikata a baya ba sawabiq anan ana nufin sabiqul qadar me Allah ya kaddara musu shine abin da suke lura da shi ya yaquluna suna cewa ma za su bi kalana me aka riga aka zartar mana tun a baya tun kafin Allah ya halatta halittu Allah ya riga ya kaddara suwaye ƴan wuta suwaye ƴan aljanna to wannan shi ne a gabansu a wannan kashin Allah ya sa ni a cikin kashin ƴan wuta aka rubuta ni asali a kaddara ko a kashin ‘yan aljanna aka rubuta ni to ƙulubul abrar suna rataye da wannan ne da wannan suke ratayuwa a ƙulubin al'almuƙarrabi su al'abra su ne suke ratayuwa da me za mu cika amma al'almuƙarrabun suna ratayuwa ne da me Allah ya ƙaddara mana me aka rubuta mana an rubuta mu ‘yan wuta ne a tun daga mahaifan nan da aka zo da mala'ika me ya rubuta wa shaƙiyun ausa'i sai da aka rubuta a takardar mala'iku ma bayan lauhin mahafuz kafin ka shigo duniya to wannan abin shine yake a cikin zukatan almuqarrabun shin Allah ya rubuta ni a cikin shaƙi ne ko Allah ya rubuta ni a cikin sa'i wanne Allah ya rubuta ni a ciki shi shine abin da yake damunsa a rayuwa gaba ɗaya? da haka wannan shine abin da malam yake ishara a kai anan sai ce wa baka ahadu ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam indal maut wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kuka lokacin da yazo mutuwa lokacin yana kwanta azalin shi yazo kafin ran shi ya fita aka ga yana ta kuka faqila lahu sai aka ce mai ma yubkika me yake sa ka kuka ka rayu da manzan Allah ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza me zai sa ka kuka don mutuwa ta zo sai ke cewa sami to rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kul ya ce abin da yake sa ni kuka na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna Allah qabada bi yaminihi qabdatan Allah madaukakin sarki yayi damka da hannun shi na dama bayan ya halitta halittu ya yi a cikin halittun ya ɗeba adadi da hannun shi wa ukura biliyadil ukura ya sake damƙa da ɗaya hannun nashi mana ya yi damƙa da hannayensu guda biyu ya ɗeba halittun gaba ɗaya wasu a wannan hannun wasu a wannan hannun Allah ya ɗebe su wa ƙala Allah ya ce hazihi li hazihi wa hazihi li hazihi wa'annan na wannan ne wa'annan kuma na wannan ne wala ubali ban damu ba wa'annan yan aljanna ne wa'annan yan wuta ne an gama ba kuma wanda ya isa yace wannan abin da naji shine yake bani shine yake bani kuka yanzu shi yasa yake cewa fala adri fi ayyil qabdatayn ana ban san a wacce damkar nake ba a cikin waɗannan damkar guda biyu da Allah ya yi wannan yasa na samu kaina a wannan halin da wannan yanayin wannan sune qulubul muqarrabin kenan a sabiquna as-sabiqun ba aikin da suka yi suke kallo ba ba aikin da suka mutu akai suke kallo ba a'a abinda suke kallo wancan kaddarar da Allah madaukakin sarki ya kaddara a ina suke shine abin da yake gaban su wa qala abu imran al-jawni قال Abu أبو إمران الجوني يناتيوا وهل abkal العيون buka'an إلا الكتاب السابق shin akwai abin da yake sa idanu kuka in ba wannan littafin da ya gabata ba shine lauhin mahfuz kaddarar da Allah ya kaddara akwai abin da yake sa mutane kuka kaman wannan baka san aina Allah ya aje ka ba akwai wani abu da zai sa ka kuka a duniya sama da wannan yace ba wani abu da yake sa kuka sama da wannan littafin da Allah ya rubuta ma Waƙala wa qala ata al-khaffaf ata yake cewa ma laqitu sufyan ath sauri ma illa bakiyan ce ban taɓa haɗuwa da imamu sufiyan ibnu sa'id a sauri. ban taɓa haɗuwa da shi ba illa bakiyan face sai na same shi kuka yake yi ban taɓa haɗuwa da shi ba kuka yake yi ba faƙultu sai na ce mai ma sha'anuka wai me yake damun ka ne ya imam ya zama ko yaushe na ganka a cikin kuka nake ka qala sai sufyanu a sauri yake cewa a kafu an akuna fi al kitabi shaƙiyyar tsoro nake ji ko a cikin lauhin mahfuz an rubuta ni cikin ‘yan wuta shine ne abin da yake sani a wannan halin da wannan yanayin da haka abin da yake gabansu shine yaya matsayinsa a wurin Allah ba wai me su suka yi ma Allah ba me suka aikata me ka ma da har za ka iya tunanin kana dogara da abin da ka aikata na aikin wata ibadar kai wacce ce ma a cikin wanda kayin Allah ya karba wacce ce za ka fito ka ce ga wata ƙwaya ɗaya wadda kana da garanti Allah ya karɓe ta wacce ce babu da haka abin tsoro a wurinsu shine a ne Allah ya aje su me matsayinsu a wurin Allah wa sufyan li salihin al-imam sufyan ya ce ma wani daga cikin bayan Allah na kwarai cikin bayan Allah na kwarai sai ya tambaye shi Sufyanu ya tambayi wannan bawan Allah yake ce mai hal abakata qat ilmu fi shin sanin da Allah ya yi maka ya taɓa baka kuka ka taɓa yin kuka saboda Allah ya san ka bana ya san kai waye kuma ya san makomarka wannan ka taɓa zama wannan abin ka tunanin shi ya baka kuka domin Allah ya riga ya san kowa yanzu ya san kowa ina zai in an yi tashin alkiyaman Allah ya san kowa ina za a zuba shi da aka yi ce sanin da Allah ya yi maka ɗinnan ya taba baka kuka faƙala lahu zalikan rajul sai wannan mutumin yake cewa bayan sufiyani ya mai wannan tambayar ya ce taraka ni la afrahu abada ya tafi ya bar na har abada ba zan sake farin ciki ba ya samun damuwar da ba za ta taɓa gushewa a zuciyata ba har abada domin in dai wannan abin zai rinka zuwa a zuciyata to farin ciki ya ƙare kenan a ina nake a wuta ko a aljanna ka gama duk abin da za ka yi a duniyar ka yi duk abin da za ka yi ka aikata duk abin da za ka aikata amma a ƙarshe ina za ka koma ya zama shi ne a gabanka ta wannan zai yaye ma duk wani abu wanda zai ruɗar da kai a wannan rayuwar ta duniya da aka ka yi iyakar iyawarka ka bar ma Allah al'amari ka nema a wurin Allah ka roƙi Allah ya kuɓutar da kai ka roƙi Allah ya tabbatar da kai akan addini ka roƙi Allah ya kashe ka akai tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kamar yadda annabi Yusuf da kanshi yake tsayuwa yana yi wa yaqulu ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa famata shahida al-abdu hadha al-mashhad duk lokacin da bawa ya kai wannan matsayin ya tsaya ya lura da al'amura ya gano haƙiƙanin wannan al'amarin wa atsahu haqqahu ya ba wannan matsayin haƙƙin shi da ya kamata alima shiddata zaruratihi wa A anan zai gane tsananin larurar da bukata da yake da ita ila tawfiqin lahi zuwa dacewar Allah subhanahu wata'ala yanzu zaka gane cewa ka fi kowa bukata da larurar samun taufiki daga wurin Allah domin Allah bai maka taufiki ba ka riga ka halaka ka shiga uku daka in ka fahimci wannan zai sa ka gane cewa kana cikin tsananin bukatuwa zuwa ga taufikin Allah fi kulli na fasin, a duk wani numfashi da za ka yi ba wai minti ko awa ba ko kullum a ajin numfashin da za ka yi za ka gane cewa kana buƙatuwa zuwa ga taufiƙi na Allah subhanahu wa ta'ala wa kulli lahzatin da duk wani motsi kana da buƙatar taufiƙin Allah wa tsarfata ain da duk kyaftawar ido da za ka yi a rayuwarka kana buƙatar Allah ya maka agaji ya datar da kai a wannan al'amarin a wannan halin da wannan yanayin in Allah ya cire taufiƙin shi akan ka gwargwaron kyaftawar ido ka yi asara ka halaka duniya da lahira daga babu lokacin da baka da bukatuwa zuwa ga Allah shine ma'anar ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah kullun a cikin bukatuwa zuwa ga Allah kake ba lokacin da zaka wadatu daga barin Allah wa anna imanahu wa tauhidahu bi yadillah zaka gane cewa da imanin naka da kake takama da shi da tauhidin da kake takama da shi dukkan shi dilla a hannun Allah yake in Allah ya ga dama sai ya zare shi yanzu daga jikinka ya raba ka da imanin ya raba ka da tauhidin kana da abin da zaka iya yi ne ba da abin da zaka iya yi da haka dukkan al'amarin a hannun Allah yake walau takalla anhu tsarfata ain inda Allah zai watsi da kai gwargwadon tabtawar ido la salla arshu tauhiduhu da al'arshin tauhidinka ya ruguje tauhidin al'arshin da yake rike da tauhidin naka da ya rushe gaba ɗaya wala karrat sama'u imani alal ard da rufin imaninka gaba ɗaya sai ya faɗo ƙasa ya rugurguje ya lalace in Allah ya watsar da kai gwargwadon kyaftawar ido gaba ɗaya al'amarinka rushewa zai yi wa annal mumsika lahu kuma zaka gane cewa wanda yake rike da imanin da yake zuciyarka da tauhidin da kake takama da shi wanda yake rike da shi a zuciyarka huwa man yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi idnihi shine wanda yake rike da rufin saman nan da muke gani wa yake rike da rufin sama shine Allah wanda in ya ga dama ya saki rufin saman zai fado komai ya rushe shine yake rike da rufin sama wa yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi iznihi shine yake rike da sama kar ta fado ma ƙasa sai da izinin shi in ba da izinin shi ba ba za ta fado ba to kai ma imanin naka da rufin tauhidin naka Allah ne yake riƙe da shi in ya sake shi gaba ɗaya zai rushe ya faɗi shine fa hujaira qalbuhu wa da'bu lisanuhu idan mutum ya fahimta haka zai zama kai kawo wa na zuciyar shi da kuma al'ada ko kuma ɗabi'a ta harshen shi gaba ɗaya zuciyar shi da harshen shi za a gaba abin da suke yi sai ya muƙallabil ƙulub sabbit kalbi alade ne shi ne kawai abin da zuciyar mutum za ta gina a kai inda ya fahimci wannan ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka shine kawai abin da kake da shi in ya ga dama sai ya fizge in ya ga dama sai ya raba ka da shi in ya ga dama sai ya kawata maka shirkar ka ga cewa ai wancan ne ma gaskiya shine ma addinin gaske rana ɗaya ka aje abin da kake kai ka koma wani abu daban da haka kana buƙatar ya muqallabil qulub sabbit qalbi ala dinik ya musarrifil qulub ya ne sarrafa zakata sarrif qalbi a ta'atika sarrafa zuciyata akan yi maka da'a wa da'awahu kuma addu'ar mutum in ya gane wannan bayan wannan da ta gabata kullun za ta zama ya hajju ya ƙayyo, ya rayayye ya tsayayye wanda ya tsayi da kanshi da zatin shi bai da buƙatar komai a wurin kowa ya badi as-samawati wal'ar. ya wanda ya ƙirƙiri halittar sama da ƙasa ya zal jalali wal ikram ya ma'abocin ɗaukaka da karamci da daraja la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya sai kai bi rahmatika astabi ina neman agaji da rahamarka ya Allah aslih li sha'ni kullahu ya Allah ka gyara min al'amurana gaba ɗaya wala takilli ila nafsi tsarfata aini kada ka barni da kaina ko da gwargwadon kyaftawar ido ka shigo al'amurana ka riƙe al'amurana ko da gwargwadon kyaftawar ido ya Allah kakka bar da kaina wala ila ahadin min khalqika ya Allah kakka bar zuwa ga wani daga cikin halittunka ko waye ko annabi ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ko waye Allah kakka bar da wani ka riƙe min al'amura na, ka gyara min na, kai kaɗai ba wani ba to wannan zai zama shi ne ɗabi'ar mutum shi ne abin da yake kai kawo a zuciyar bawa in dai ya fahimci wancan al'amarin na Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa muka ga addu'o'in wa'yannan annabawan gaba ɗaya maraicewa ne da komawa zuwa ga Allah me yasa saboda sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa sanin waye Allah wanda suke mu'amala da shi fa Hazal hadha mashhad ibn al-qayyim yace a wannan matakin in mutum ya fahimci wannan matakin ya kai wannan matakin yashhadu tawfiq Allah zai rinka ganin dacewar Allah subhanahu tawfiqin da Allah yake yi ma bayi kaga cewa abinda Allah ya dora ka akai ba ka da wani hannu akai Allah ne kawai ya ga dama ya dora ka akai sannan kuma wa khidlanuhu zai rinƙa ganin irin taɓarwa kuma da Allah yake yi ma bayi kaga ga wani can ya fi ka basira ya fi ka ƙarfi ya fi ka wadata ya fi ka ma ilimi ya fi ka komai amma Allah bai datar da shi ba Allah ya taɓar da shi bai iya yin komai sai saɓan Allah bai iya yin komai sai butulci da ni'imar Allah kai kuma ga ka Allah bai baka irin abin da Allah ya bashi ba na duniya kai kuma Allah ya maka taufiki ya datar da kai kullum kana tsugunnawa a gaban Allah kana nema a wurin Allah kana marerecewa kana kuma gode ma Allah da ɗan abin da ya baka shi kuma yana butulce ma Allah da wadatar da Allah ya mai yana amfani da ita wurin saɓan Allah a nan ido da ido zaka rinka ganin taufiƙin Allah da kuma taɓarwar Allah da yake yi ma bayi da aka wannan shine mashhadin da mutum zai kai ya ga wannan ido da ido kamar yadda ibn al-qayyim yace kama yashhadu rububiyyatahu wa khalqahu kamar yadda yake ganin rububiyyar Allah da kuma halittar Allah ga sunan yana gani ido da ido to haka kuma zai rinka ganin tawfiqin Allah da bawa da kuma tabarwar Allah da bawa fa yas'aluhu anan sai mutum ya tsaya ya rinka roƙon Allah tawfiqahu ya yi ta roƙon Allah Allah ya datar da shi ya ci gaba da tsare shi yana kiyaye shi mas'alatal mustar irin addu'ar wanda ya shiga cikin halin ƙaƙanika yi wannan abin ba abin da za ka roƙi Allah yau ba ne jibi gata wataran in ka tuna a'a abu ne wanda kana buƙatar roƙon Allah irin addu'a ta wanda ya shiga cikin mawuyacin hali yana neman a kubutar da shi to irin wannan addu'ar kake buƙata a irin wannan babu wa ozo bihi min khizlanihi kuma ya rinka neman tsarin Allah daga taɓarwar da Allah yake yi ma bayi cewa Allah ya tsare shi kada ya tabar da shi iyazal malhufi neman tsari na wanda ya shiga cikin bala'i da tashin hankali kaman wanda ya shiga cikin bala'i da tashin hankali yana neman tsari a tsare shi a kawo mai ke ɗauki da agaji to irin wannan addu'ar za ka rinka yi ta neman Allah ya tsare ka daga taɗewa wa yalqa nafsahu bayna dai, kuma mutum ya ɗauki kanshi ya jefa kanshi a gaban Allah ya zama ya faɗa a gaban Allah gaba ɗaya tsarihan bibabihi ya fada a gaban ƙofar Allah subhanahu Ta'ala mustasliman lahu yana mai miƙa wuya ga Allah ya Allah gani ban da wata dabara ban da wani wayau ban da wani abu da zan iya ya Allah sai yadda kai da ni gani na miƙa wuya zuwa gare ka shine tsarihan bibadihi mustasliman lahu ka fada a gaban kofar Allah kuma ka miƙa wuya ga Allah na kisan na kisun ra'si baina yadai kana ne kaskantar da kanka a gaban Allah kana ne kaskantar da kai a gaban Allah saboda ganin halin da wasu suke ciki kana neman Allah ya kubutar da kai daga wannan halin khadi'an zalilan mustakinan kana ne kudu'i kana ne kankar da kai kana ne nuna buƙatuwa da talauci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kana nuna cewa la yamliku li nafsihi darran wala naf'an cewa baka mallakar makanka wani amfani ko cutarwa ba ba za ka iya amfanar da kanka da komai ba ba za ka iya cutar da kanka da komai ba wala mautan wala hayatan wala nushuran ba ka mallaki mutuwa ba ba ka mallaki rayuwa ba ba kuma ka mallaki tashi bayan an mutu ba wannan shine irin yadda za ka je ma Allah in kana neman kubuta daga irin wannan yanayin daga wannan halin da aka ibn al-qayyim ya kawo wannan ne domin ya nuna mashhadin da kuma yadda ya kamata mutum ya mu'amalanci Allah a irin wannan yanayi wannan shine ƙarshen maganar al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin Madarijus Salikin mana yace wa bihi khitamul hadith da wannan zamu rufe wannan bayanin gaba daya an hadha al-mawdu' al-jalil dangane da wannan mawdu'in mai girman gaske alladhi la yumkinu an yustawfa fi hadhihi al-ujala wanda ba za a iya game wannan mawdu'in da bayani a wannan ɗan gaggawar ba ɗan wannan rubutun na gaggawa ba za a iya kaiwa a game a isar da safon da ya isa a isar da shi dangane da wannan mawdu'in ba wa inna ma aradtu tanbih ala yace kawai ina so ne in ɗan faɗakar, in tunatar ala ahammi ma dara nafsi a bisa a muhimman abubuwan da suke zagaya min a cikin zuciya mimma ya ta'allaku bihi dangane da abin da yake da alaƙa da wannan mawdu'in min masail na mas'aloli min gairi sabiqi idadin wala ta'dhib ba tare da ya gabata nayi wani idadi da shiri akan rubuta wani abu a wannan abun ba kawai dai abubuwan da suka zo min ne a zuciya dangane da wannan mawdu'in ba tare da nayi tahdhiri ba nayi wani shiri na samu na rubuta abin da ya iya zuwan min a cikin zuciya dangane da wannan mawdu'in sa'ina lillahi alkarim ina roƙon Allah ne mai karamci mai girma kama yassara tatrahu kamar yadda ya sawwake min rubuta wannan littafi an ya taqabbalahu ya karbi ya karbi wannan aikin ya bani lada akai bi mannihi wa fadlihi da ni'imar shi da kuma falalar shi wallahu a'lam Allah shine mafi sani وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته wannan shine karshen abinda malam ya rubuta a wannan littafin don haka karshe muna amfani da wannan damar mu yi addu'a dangane da shi malam da mahaifiyar shi ya Sheikh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili jiya mahaifiyar shi ta rasu shi malam mawallafin wannan littafin an yi mata sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da azhar dan haka muna roƙon Allah ya gafarta mata ya yi mata rahama ya ji ƙanta, ya sanya aljanna ta zama makomarta ayyukan da kuma wannan bawan Allah yake aikatawa na alkhairi Allah ya mata tarayya da ita a cikin sakamako da kuma lada da Allah yake ba wa iyaye dangane da ayyukan 'ya'yansu na alkhairi Allah ya mata rahama ya mata ya sa aljanna ta zama makomarta shi kuma Allah ya bashi haƙuri ya bashi haƙuri da juriya dangane da wannan musiba da ta same shi gaba ɗaya mu kuma da muka karanta Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya ba yafe mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta Allah ya yafe mana ya gafarta mana gaba ɗaya wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين